ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A kwanakin baya ne dai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi wato UNICEF ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna cewa akalla yara kimanin miliyan goma ne ko ma biye ba sa zuwa makaranta a Najeriya kuma akasarin su suna yankin arewacin Najeriya ne. Akan haka ne muka tattauna da Comrade Musa Jika shugaban kungiyar fafutukar kare haƙƙin adama na Amnesty Support Group da ke Najeriya hakan wannan alkalma da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar dangane da abin da ya shafi 'yancin adama ko kuma yara na samun ilimi. hau kuma za ku ji tattaunawa da wakilin maja borno ya yi da barista zanna mustapha mai wata makaranta da ke bada ilimi kyauta ga yara marayu da rikicin boko haram ya kashe iyayensu ko kuma ya mai da su 'yan gudun hijira da fatan za a yi sauraro lafiya mu abin da muke gani akan wannan matsala na rashin zuwan yara makaranta har kusan miliyan goma mu muna kallon ya mafi alkaluman da aka bada na miliyan goma domin in karka manta akwai waɗanda suke karkara waɗanda ma ba su ma taɓa sanin ma akwai wani abu ma wanda ake ce ma makaranta ba balle kuma ka gangaro birane da kuma ɗan biranen da suka ɗan suke ɗan ƙoƙarin samun abubuwa na more jin daɗin rayuwa so saboda haka mu a nan a yanda muke kallo wani hakki ne wanda duk ɗan ƙasa yana da wannan hakki gwamnati ta tabbatar da ta ilmantar da shi wannan doka ce ta ƙasa ta tabbatar da wannan cewa wajibi ne duka gwamnatoci tun daga tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa gaba da sakandare wajibi ne a tabbatar da gwamnati ta ilmantar da al'ummanta wannan hakki ne wanda ya rataya a kan gwamnati wannan kundin tsarin mulki shine ba da wannan so saboda haka munan muna kallon akwai kasawa da kuma sake na ita kanta gwamnatin da muke a kai a yanzu saboda wani abu ne wanda yake ya shafi ci gaban al'umma da kuma gyara tarbiyyar al'umma domin duk al'umman da suka wayi gari ba su da ilimi to tarbiyyarsu ma za ka ga daban ne da wanda suke da ilimi saboda haka wajibinmu ne mu yi ƙoƙari duk yadda za a yi gwamnati ta cika aikinta wanda kundin tsarin mulki ya dora mata na ilmantar da 'ya'yanta waɗanda a yanzu an yi kiyasi sama da mutum miliyan goma e, e, e, da yara ba sa zuwa makaranta so saboda haka kaga wani abu ne mai tada hankali mai kuma firgitarwa. First thing you can get in life is education. Without education you are not. Tsohon shugaban Najeriya Janar Olusegun Obasanjo kenan yake jawabi a lokacin da ya kai ziyara wata makaranta mallakar barista Zanna Mustapha makarantar da kuma ake ba da ilimi kyauta musamman ma dai ga 'yan talakawa ko kuma marayu wanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su. Chief Olusegun Obasanjo ya jaddada muhimmancin ilimi ga 'yan 'ya'ya inda ya bayyana cewa duk wanda bai da ilimi tamkar jahili ne kuma hakan yana da hatsari don haka ya yaba ga barista zanna mustapha dangane da gudumar da yake bayarwa wajen inganta ilimi a jihar borno da ma najeriya baki daya to ko mai barista zanna mustapha zai ce game da wannan ziyara da tsohon shugaba olusegun obasanjo ya kai masa to abun alfahari ne na daya shi obasanjo ya ce ya tashi yau wace ya zo nan to duka dai ba komai ba ne ce cewa ya san wannan makaranta domin ba yau ya zo ba wannan ta uku ne da ya zo makarantar nan kuma ya yiwo hanyoyi eh, da yawa da ya ce a taimaka wannan makaranta kuma in fact ya yiwo a lot of abubuwa da yawa da yake na taimaka wannan makarantar kuma alhamdulillah muna samun wannan irin taimako ba ta kudi ba dai amma ta je cewa mu an an dai recognizing din mu a nan United Nation bacin wannan at least yau mutum ya zama CNN hero da wasu abubuwa ne da ke tare da wayannan kuma wayannan su ne abin da za a iya kira success ko a cin wanda mutum ya samu akan wannan amma abun alfahari ne yau a zuwa ce wannan makarantar da muka fara da yara 36 yau a zuwa ce muna da wajen 2018 to wannan irin kuma muna da maka daga makaranta ɗaya zama wajen makaranta hudu to kuma kaga wayannan abubuwa ba abu ne da mutum zai ce wai abu abun alfahari ba ne alhamdulillah mun gode Allah kuma Allah ya sakawa duk masu taimako mun kan wannan fannin wannan yara da suke karatu a nan makarantar naka dukkan su marayu ne ko kuwa akwai masu a'a ai a cikin wannan na ƴaƴana duka a wannan mutum suke ƴaƴan director na makarantar nan duka a cikin makarantar suke bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana bama mun san shi yana da kuɗi da guwa abin alhamdulillah da yaya da yawa yara da yara wajen yaya talatin a ce ya zo nan shi da kanshi din yana idp kam ana ba shi abinci a kwano ya ce to wannan in ka zo ka ce musu ai ubansu bai mutu ba to ba ba adalci aka yi wa mara duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar su aka kuma in suka zo nan din ai kusan muraicin ne duka to nan bayan marayin da su ne eh, kashi uku na wayannan to akwai wa daidaitun yaran da suke suna da uba kuma abin nan kuma bacin wannan din akwai ƴaƴan masu hali dan ba komai bane in duk lokacin da aka tara marayu a waje daya sa ce kaga an ce mu marayu ne da wannan amma in suka zo suka ga ɗana da kuma ɗan limanin anguwa ko wani abu na to suna filin cewa wannan ashe ba mu yasassu ba ne to haka abubuwan su yake. to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta shirya tare da bada umarnin shirin julie leather gresham na ko baban yarji jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da garda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.